a jiya aka fafata a gasar english football league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final a can kasar ingila ga yadda sakamakon wasan ya kaya kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta samu nasara kan leeds united da ci biyu da daya Hull City ko sun shafa minti 90 inda suka buga ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Newcastle daga baya aka kara minti 30 Hull City din ta samu nasarar doke Newcastle da ci da kwallaye uku da daya wannan ya bada dama da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da Hull City suka samu zuwa zagayen kusa da na karshe wato semi final inda suke jiran wayanda za su kara a yau a yau din kuma za a keta raini ne a gasar na English Football League a matsayin sauran wasan kwata final da ba a yi ba kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta karbi bakin tsuncin West Ham United da misalin karfe tara na dare a gogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Kungiyar ita kuwa Arsenal za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta Southampton da misalin karfe tara saura kwata ima agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Haka abun yake a can kasar Spain inda a jiya aka buga gasar Copa del Rey na shekara 2016 zuwa 2017. Kungiyar kwallon kafa ta Lakers ta sha kashi a hannun Valencia da ci uku da ɗaya yayin da Sporting Gizon bata ji daɗi ba a hannun Eva da ci biyu da ɗaya a gidanta. Alcacon kuwa sun tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Espanyol yayin da Real Betis ta doke da da ci ɗaya mai ban haushi a yau za a ci gaba sauran wasannin na kofa da rai inda Toledo da su fafata da Villarreal yayin da Real Madrid za su karbi bakin su Cultural Cultural Lonesa SD Formentera kuwa za su buga ne da Sabila yayin da Gocciolo za su buga da Atletico Madrid Okan Martians ba za su karɓi bakuncin Celta Figo ne yayin da Cordoba za su fafata da Malaga. Granada za su karɓi bakuncin Osasuna da Hercules ba za su fafata ne da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za a yi wasan ne a lokuta daban-daban na Najeriya da Nijar da kuma Kamaru. har ila yau mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Zinedine Zidane ya bayyana da cewa shahararren dan wasan gaba na Real Madrid Cristiano Ronaldo zai huta a wasan da za su buga a yau da Cultural domin fuskantar babban wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a ranar Asabar a gasar La Liga na bana wanda ake kiranta El Clasico. a bangaren kungiyar kwallon kafa ta barcelona kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa luis enrique ya nuna cewa dan wasansa mai suna Andy Inyesa zai fafata wasan da kungiyarsa za ta yi da Real Madrid a ranar Asabar inda ya ce dan wasan ya samu sauki a raunin da ya samu a gwiwansa don har ya ma fara motsa jiki da kungiyar bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa ta duniya ko kungiyar kwallon kafa ta manchester united na zawancin dan wasan tsakiya kuma kaftin a kungiyar kwallon kafa ta super eagle na nigeria mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta chelsea michael obi Juventus tana neman yaya tore daga kungiyar kwallon kafa ta Man City yayin da PSV ta fara tattaunawa da mahaifin shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar Argentina Lionel Messi domin yiwuwar dawowarsa kungiyar da taka leda da zaran an bude hada-hadan 'yan wasa a watan Januwari. AC Milan kuwa tana bukatar Jasko na Real Madrid da ya komo kungiyarsa da taka leda da zaran an buɗe hada-hadan 'yan wasan kwallon kafa a watan Janairu na shekara 2017. Fenerbahce na shirye-shirye don sayan dan wasa da wasan gefe na Man City mai suna Jesus Navas. Huta lafiya.